Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, mataimakin kwamishinan 'yan sanda Moshir Jimo ke tabbatar mana cewar wasu 'yan bindiga a jihar Kaduna sun halaka wasu zaratan 'yan sanda guda hudu yayin da su 'yan sandan ke kokarin ganin sun cafko wasu masu garkuwa da mutane a shekaran jiya. A baya bayan nan dai kisan gilla da wasu miyagu kewa jami'an 'yan sandan Najeriya yayin da suke bakin aiki. na ƙara cusa tsoro ga zukatan fararen hula. 'yan makonnin baya 'yan sanda bakwai cip wasu 'yan bindiga suka bindige lokaci guda a mahaɗar galadimawa yayin da ƙarin wasu 'yan sanda biyu su ma suka rasa rayuwarsu a yankin kwali da ke nan abuja wani ɗan sanda ɗaya ya rasa ransa a garin ilele da ke ƙaramar hukumar ikwere kana ƙarin wasu uku su ma sun bakunci lahira yayin da wasu 'yan bindiga suka buɗe musu wuta a romigbo obio da ke karamar kumar akpo da ke jihar rivers ko a shekaran jema sai da wani kofar ɗin ɗan sanda ya gamu da ajalinsa bayan da wasu 'yan bindiga suka bindige shi a shatiletalen mu a karamar kumar bomadi a jihar delta comrade philip alihim kana wani ɗan jihar Edo ne inda 'yan bindiga suka kashe 'yan sanda hudu suka kuma kone motar su ta sintiri. So da ya faru babu jin daɗi ba ne gaskiya. Ma'aikaci wanda suka rufu mun sifata su da family ɗinsu. Dukkanin 'yan sandan nan 'yan bindigar na kakkashe su ne yayin da suke bakin aiki. To ko me ke jawo hakan? Umar Yusuf masanin tsaro ne a Najeriya. A ma'aikatan da muke da su yanzu in ka duba akwai ɗan sakaki a tare da su. Inda aka kawo ma'aikaci an ce ya tsare wannan wuri a maimakon ya kula da abin da ya kawo shi sai kaga sun sun haɗu wuri ɗaya kaga kamar ɗan sanda uku hudu wuri ɗaya suna ah, binciken mota kuma ka rasa menene ma ake bincike tunda mutum hudu sun haɗu a mota ɗaya ana bincike sauran motoci suna ta wucewa ai ba a san wane ne ke wucewa na tambayi kakakin shugaban 'yan sandan Najeriya Bala Ibrahim ko yaya suke ji da yadda ake karkashe musu jami'ai yana tayar mana hankali wannan abu yana tada mutane hankali a kullum dan haka ake zargin cewa wannan kashe kashe-kashe ake wa 'yan sanda akwai siyasa a ciki ana ganin ta'addanci ne ake kitsawa da zummar a katse hanzarin yunkurin da wannan gwamnati ke yi na ganin cewa ta biya wa talaka bukatarsa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja